da maganar ɗorin gashi an taɓa yin haka zamanin wali sulaimanu shi a lokacin mata rama suke sawa amma ya yaƙe su ya ce da sarkin kauna layi bayar lalle sai an hana mata ɗaura rama da suke yin kitso da rama da ake haɗa da ƙaro ya ce sai an hana su domin gobe kiyama za su tashi cikin la'ana wadda annabi su ce la'anar lahul wasilatu wal mustausila balle wacce take saka gashi ko ta saka wani zare a ciki a wannan abin an taɓa yin sa a kano zamanin sarkin kano alhaji bayero wali suleimanu baban su malam na'ibi suleimanu wali shi ya tashi ya yaƙi wannan abun nan kano cewa ya kamata a hana wannan to balle kuma a ce ku dinga ɗora wani abu a ce wai miji za ku sawa ya gani miji ya kaɗan ya tsararo bai isa manzala sallama ya yanke hukunci a ce saboda miji a wannan abun ba tun da farkon hukuncin akan miji ifaro matar ta zo ta ce gashinta ya sissuke mijinta yana son gashi ta ɗora ya ce la'anar lahul wasilata wal musausila ɗaya kuma yar za ta yi wa aure gashin ya sissuke ta ce ta ga alamar mijin yana son gashi kar a aurar da ita babu wannan annabi al sake ce la'anar lahul wasilata wal musausila ya la'anci wacce ta ɗora da wadda aka ɗorawa saboda haka wannan abu mu dinga hattara da su Allah ya taimake mu